ina ka tsaya a kawaidin al a afwan ban ban ci wannan baiti na nawa وكل حكم دائر علتي ya ake manta inda aka wannan ne ina nan aka yi wannan kullu hukumin da'irin ma illati yawwa na zo ranar da aka yi wannan 39 za a tashi kullu sharɗin lazimin lil'aƙil lallai an yi wannan ina na zo ina shi ne darasin ƙarshe yawwa to shi yasa to shi yasa yawa an yi shi ranar za a tashi na 39 wa kullu shartin lazimun lil aqili wai zai biya mana الحمد لله yakfi yakfi yakfi sai dai kawai dan gyara da zan yi guda daya eh, su malamai sun kasance idan za su karanta littafi duka tun farko ma bayan an yi bismillah sai kuma a yi wa shi malamin a nema masa eh, rahama ko da gafara sannan kuma da gaba daya wanda suke wajen an gane ya ce gafara Allah lana walil mu'allif ko kuma dai wani abin haka su malam ya ce rahimahullah tunda ya rasu malamin ko sa'idi wa kullu shartin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa shurutan halalat muharrama aw aksahu fa batilatun fa'lama wannan baituka guda biyu ne wanda malam ya kawo mana su akan abin da ya shafi sharadi wanda ba'ida ce wadda take shiga cikin ibada da mu'amalat duk da cewa ta fi ƙarfi abin da ya shafi mu'amalat akan ibada wanda za mu zo mu ji a ƙaddan bayani kaɗan akan yaya sharaɗi yake shiga cikin ibada ɗa'idar ita ce al'aslu fi shurut al-luzum illa ma hallalat ko illa ma hallalat eh? illa ma hallalat haraman aw harramat halalan wannan ita ce ka'idar al'aslu fi shirut al-luzum asalin dukkan wani al-luzum wa sihha asalin dukkan wani sharaɗi to yana lazimtar wanda ya shara eh, shi sannan kuma ingantacce ne sai dai ba idan ya harrama abin da yake halal ko kuma ya halatta abin da yake haram in ba haka ba duk wani sharaɗi da mutum ya sa ko suka sa su biyu to yana da eh, dole ne a cika shi sannan kuma yana da kyau to shine malam ya kama mana wannan ka'idar wa kullu shartin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi malam yace dukkan wani sharadi la aka sani to lazimun lil aqid wajibi ne yana lazimtar wanda ya akada shi mana wanda ya sa sharadin fil bai'i cikin eh, cinikayya ne wan nikahi wal maqasidi illa shurutan kun ga sai ka mana istithna'i illa shuruɗan halalat muharrama au aksahu sai dai sharaɗin da ya haramta ko ya halalta haram ko kishiyarsa ma'ana ne kishiyarsa shine ya haramta halal sai mala ya ce to duk in dai aka samu wannan sharaɗin guda biyu to wannan sharaɗin ya sami ya zicin zama ba mai kyau ba ma'ana ba za a yi amfani da shi ba batil ne ƙarƙashin wannan malamai suke kawo cewa sharaɗi ya kasu kaso biyu wanda ƙa'idar furo ɗinta kusan ko furo da yawa za su shiga ciki don haka ba abu ne mai wahala ba ba sai an ta kawo misalai ba ta gaba ce wataƙila za a kawo misalai amma suna kawo eh, malamai suna kawo shirut ya kasu kaso biyu akwai shirut wanda suke sahiha akwai kuma shirut wanda suke batila shirut sahiha shine wanda eh, duk shuruɗin da suka cika sharaɗi ko kuma ba su saba wa ƙa'idar Allah da manzansa ba wannan sahiha ne akwai kuma wanda suke wanda suka saba sharaɗin Allah da manzansa to waɗannan gaba ɗayansu eh, batila ne shuruɗin sai suke kawo suke cewa shurut malamai suna kasa shurut kaso shida cikinsu akwai wanda suke sahiha cikinsu akwai kuma wanda suke ba sahiha ba kuma musamman abin da ya shafi albai da kuma nika kamar yadda na faɗa mana cewa ibadat shirut ba sa shiga sosai amma dai akwai lokacin da suke shiga akwai lokacin da suke shiga yawanci shurut ɗin ibadat Allah madaukakin sarki ne yake sharɗanta su ayi kaza ayi kaza mutum ba zai zo ya ce bari in sharɗanta cewa idan na abu kaza zan yi sallah azhar ba an gane amma akwai lokacin da kuma sharaɗi yake shiga cikin ibada kama aikin haji ko mutum ya zo in za ka yi aikin hajji a yi asali ya waje ba a kan ka dama idan ba ka yi ba to akwai lokacin da za ka sharɗanta cewa idan wani abu ya same ni to zan warware wannan aikin hajji da na fara ko umara kamar yadda ba abin zubair ta yi ko maza sallama ya ce mata da ta zo ta ce ba ta tana tunanin za ta iya rashin lafiya a hanya ko ba ta da lafiya sai maza sallama yake ce mata to ta yi harama amma kuma ta sharɗanta cewa idan wani abin ya tare ta to anan za ta warware aikin hajinta ko umaranta kun ga sharaɗi ya shiga anan amma yawancin sharaɗi da yake shiga za mu ga cewa akan ibadat ne da akan mu'amalat ne sharaɗin farko shine sharaɗin da ya yi daidai da abin da shari'a ta zo da shi ma'ana aure misali me hikimar yin aure eh? hibbun nasa Eh, shine hibzun nasar wannan shine maksad babba na aure shine na farko an gane duk sauran tabi' ne ga wannan amma wannan shine babba na farko to kawai sai mutum ya zo ya ce idan na yi aure to lallai inda Allah ya ba mu haihuwa sharaɗin shi ne inda Allah ya ba mu haihuwa za mu haihu wannan sharaɗin sahihi ne ko ba sahihi ba ne eh? ghairu sahi? ya yi daidai ba da maksad ɗin yin auren an gane asali ma wannan baya buƙatar a faɗe shi misali na zo yin cinikai zo zan sai littafin nan a wajenka sai na ce sharaɗin dai na baka kuɗi za ka ni littafin nan an gane kamar tahsilul hasil ne to wannan ne na farko wanda ya dace mukta eh, muqtadal aqd na farko kenan sahih ne wannan Eh. Eh. Eh, na ba ka auren amma mm. sai in za ka bar gaba da wannan zai shiga wannan wannan din zai shiga ba za mu zo kansa shi shi wannan ai ci gaba da karatun halwa min muktabal amla baya cikin abinda shari'a ta zo da shi na auren wanda ko baka faɗa ba zai shiga ciki shi wannan ana nufin ko baka faɗa ba daman haka ne ko baka faɗa ba daman dole a yi shi yanzu ba da littafin idan na baka dole ka bani ko a ka'idar yin cinikayya to idan na faɗa da ban faɗa ba ɗaya na biyu shine wanda yake koma ga maslahar akɗin kansa shi kansa cinikin ko auren yake koma ga maslahar sa. wannan shi ma ran nan malam najiya ka kawo su wa zai iya kawo misali a wannan wanda yake koma maslahar cinikin kansa mm-hmm. eh. amma ban da rijiya zai shiga ciki zai shiga cikin na uku da za mu kawo maslahar shi kansa cinikin yawwa abin da aka abinda aka siya ko cinikin kansa shine kamar gashi nan na siya maka da wannan littafin mhm. amma ka je in ka zo wata matsala eh. ka dawo da shi eh. zai shiga ciki wannan eh? idan ka ga matsala ka dawo da shi wannan zai shiga maslahar shi kansa wanda ya siya din akwai dai wanda suke kawo misali na zo na sai wannan a wajenka sai nake cewa tunda na siya ba zan baka kudin ba sai nan da misali kwana uku ko kwana kaza an gane kun ga wannan malamai suke kawo misalinsa ya dawo kan ya dawo maslaha tana kan wanda ya siya ko wanda ya siyar ba ta kansu gaba daya yana kan shi kansa cinikin an gane to na biyu kenan shi ma wannan sahihi ne shi ma nan sahihi ne wanda da yawa daga jumhur sun tafi akan cewa sahihi ne sharaɗin sharaɗi na uku shine wanda yake koma kan maslahar ɗaya daga cikin wanda suka ɗaura cinikin ko auren shine duk wannan misalan da aka kawo ko kamar bayan wa zai iya kawo wani misali na rijiya da malam ya kawo ko mhm. sai kuma wanne eh o bayarwa ka ce ba siya ba ai shi asali ba a yi cinikin daman da shi ba ko an yi ciniki da shi in an yi ciniki da shi bai halatta ba in kuma ba a yi ciniki da shi ba daman baya ciki eh. Mm. Eh. Eh, an gane bayanin da yake so ya yi yawa daman asali shi cinikin ba a yi shi da wannan filin ba kamar dai na rijiya da aka kawo kamar na aure da na karatu cewa zan aura ma ita amma za ka batta ta yi karatu masala tana koma gawa da ita an gane da irin irin wannan misalan shi ma a nan malamai sun kai kawo akan cewa shin ya halatta ko bai halatta ba irin wannan din ka sharɗanta ka ce na siyan ma da wannan littafin amma Eh, misali ko kuma na siyan ma da gidana amma zan zauna wata biyu nan da wata biyu zan fita na siyan ma da motata amma zan hauta sati daya ko kuma zan na siyan ma da ita misali a Kano amma ni zan tuka ta tafi da ita Kaduna dama muna Kaduna an zaune wannan shi shine na uku ko malamai sun yi sabani akan sa ne ya halatta ko bai halatta ba amma Shafi'iyya da hanafiya sun tafi kan cewa bai halatta ba saboda wancan hadisin na na isha da take cewa dukkan wani sharadi da baya cikin littafin Allah da manzansa fa huwa batil da tace manzo Allah ya ce amma jumhur sun tafi akan cewa wannan ya halatta ya halatta dan ka sharɗinta in ya yadda a lokacin saboda mai hadithu Jabir ko wanda ya ce manzo sallama ya ce wannan abin hawansa shi Jabir din ya sharɗanta zai hau abin ya dawo da shi gida an gane kuma wani ita ce magana mafi inganci ya halatta ka sharɗanta ɗin in ya yadda sai <coughs> na hudu shine wanda ake allakewa misali ka zo ka ce na siyan ma da wani littafi kabin kuɗin na baka amma cinikin ba zai yi ba sai wane ya dawo an gane sai wane ya dawo shi ma wannan jumhur sun tafi akan cewa batil ne batil ne bai in ka sharɗanta bai halatta ba sai dai wasu daga cikin malamin su shekul islam sun tafi akan cewa ya halatta saboda me an samu a zamanin sahabbai an yi akwai nafi gwamna ne ga uh, umar bin al-khattab a maka a zamaninsa ya sai gida a wajen abu sufyan wanda gidan za a mai da shi uh, kurkuku za a ringa daure masu laifi sai ya ce amma bayan ya ba shi kudin amma idan umar ibn khattab ya zo ya yadda to cinikin yayi idan kuma bai yadda ba cinikin bai ba kuma sahabbai ba su ba su mai inkari ba a lokacin akwai sahabbai sai na Umar da zo shi ma bai mai inkari ba da wannan irin su shekul Islam suka ce ya halatta shi ma irin wannan ya halatta matukar shi dai ya yadda me wannan din karkashin wannan ko da yake a na gaba ne kaso na biyar shine sharaɗin da ake sharɗanta wani cinikin a cikinsa ko wani agadin a cikinsa misali in zo in ce zan siyan ma da wannan littafin amma da sharaɗin sai ka sai wannan wayar an gane ko kuma da sharaɗin sai ka siyan min da wannan rediyon ko wani abin haka an gane ciniki cikin ciniki wanda da shi malamai suka kafa hujja da cewa wannan bai halatta ba na

an gani sun tafi a kan cewa bai halatta ba saboda wancan hadisin da manzo Allah sallama yake cewa ya hana yin ciniki daya ko kuma yin eh, hada ciniki daya cikin ciniki biyu an gane na rasulullahi sallama an bai'ataini fi baya ko manzo Allah ya hana wannan sannan da wasu dalilan da suka kawo na cewa bai halatta ba amma anan sai wasu malaman suka ja eh, tirjiya suka ce ya halatta irin wannan saboda me saboda an samu bayul arbun an san shi bayul arbun ko urban an taba jinsa ina faɗe su da hausa kuma an san shi ko bayul urban wanda jimhur gaba ɗaya sun tafi akan cewa bai halatta ba in banda ruwaya daga hanabila sun tafi akan cewa ya halatta wanda shine ra'ayin abdullahi dan abbas kuma shine ra'ayin irin su shekul islam cinikin barin in kwatanta mana shi nan da watakila na kwatanta shi za a fi saninsa misali ina da gida wannan masallacin gida ne nawa zan siyar da shi sai wani ya zo zai siya sai ya ce yana son gidan nan wasu sun zo su ma suna so sai na ce to zan siyan ma sai ce amma ba yanzu ba ni da kudin ko kuma ba yanzu zan ba da kudin ba kawai dai yanzu zan da misali zan sayar da shi miliyan ɗaya sai ce zai ba da dubu ɗari kawai sai na ce to shi kenan na yawwa ya shiga ciki ya rufe shi na ce amma da sharaɗi tun daga mutane suna su zai iya yiwuwa ka zo ka ce ka fasa kuma dole na baka dole a fasa cinikin sharaɗin shine in dai ka fasa to wani dubu ɗarin ta zama tawa ya su ana irin wannan cinikin ko ya sunan da hausa ya ake kiransa Eh? kare ba da wani dan advance haka ko me wannan ka bayar wannan kamar ka rufe shi kaga in baka siya ba ka wancan mutanen sun tafi inda duk wanda yanzu za a ce an riga an kama wannan ba wannan ba a nan jimur suka ce bai halatta ba saboda hmm? shi za mu zo kansa ba kamar haya ba ne ba za mu zo kansa shi wannan suna ce masa al'ijarin muntahi bitamlik shi ne haya facis za mu zo kansa shi ma da a ƙarƙashin wannan matsalan an gane wannan sosai ana yin irinsa suka ce bai halatta ba saboda ya shiga ciniki ne ko kuma ka dukiyarsa ba tare da ka ba shi komai ba su kuma an can suka ce ya halatta saboda wancan magana ta sai na wancan asar na sai na umar kuma da ya zo bi wannan ba yi inkari ba saboda ya siya sai ya bashi wani abu ya ce in ya zo ya yadda zai za a ci gaba da ciniki in kuma bai yadda ba to za shi kenan ya rike wannan kuɗin da ya bashi kuma wannan shine ra'ayin sa Abdullahi dan Abbas da kuma irin su Sheikhul Islam cewa ya halatta din saboda an yi yarjejeniya ai kai ma kamar an cutar da kai ne to hana ka siyar da shi din a wannan lokacin shi ne wannan kuɗin da ka karɓa an gane inda muhakkakin za mu ga cewa gaskiya akwai maslaha a ciki ya halatta wannan sai na biyu bai a time bai a shi ma yana da muhimmanci wanda malam ya kawo haya faces ko al muntahi litamlik ma'ana wa zai fito mana da yadda ake yin haya faces ina jin kala biyu ne ko ya ake yin sa

Eh, eh, wani a ce in taya ce mai shi ne in kuma sauran dan karamin gyare-gyare ne kai ne da kake haya babu wani babu wani wannan din wannan kama za ka kusan irin su ɗaya ne idan za a zo a yi wannan eh. Mm, wannan kaga ba haya facas bane ba shi daga farko ko baya baya ciki amma kama akwai wata kalar eh ko iya wannan ne a a haya facas din me hukuncin sa mm. eh, mm. eh. ana Mm. Eh, eh, shi ma duk zai shiga cikin bai'atan fi bai'a din zai iya shiga ciki duk da ka taɓo shi shi ma za mu ɗan wannan ɗansa suna da muhimmanci sosai domin masail ne mustajidda mu'asira mai hukuncin haya asali da farko bai halatta ba saboda

dubu biyar a watan watakila ya yi wajen dubu goma sha biyar sai ya ɗauko mm, eh. da akwai garari a ciki mhm. eh. Eh. kaga inda za a zo idan ya mutuwa za a bawa to Eh. shi ma dai zai shiga cikin garari kenan babu wanda ya halatta a wajensa? ai daman ana yin ana rubutun ana komai inda illar take nan inda ya kamata a lura idan ka zo na baka yanzu na baka mashin ko a daidaita sau kana kawo min balance yau kaza gobe kaza me kamar me me na baka siyan ma ne ko haya na baka kamar haya na baka ko daga karshe kuma sai ya zama naka ma'ana an haɗa abubuwa guda biyu haya da kuma da kuma eh, siyarwa purchase shine illar shi sa suke cewa ai idan aka ce al'aqd ba wai kawai ciniki kawai ba haya ma ai tana cikin uqud ko to an hada guda biyu da haya da siyarwa shine illar naka duk irin sharadin da za a yi ai tana na da gararin da zai shigo da waye ita ce illar wannan hadisin da maza sallama ya hana yin ciniki daya eh, ciniki biyu cikin ciniki daya ta za a kauce shi sa sai wasu malaman kaɗan daga cikin malamai masu sai suka ce wannan ya halatta kawai ba ma da wani sharaɗi ba ya halatta ai saboda idan muka duba al'adance ijar ɗin eh, hayar da na baka a lokacin ne amma cinikin sai bayan ka gama bani ne an gane to amma wannan gaskiya hila ce ba wannan ba ne asali tun a lokacin ɗaura abu biyu muke yi amma akwai mafita sun san malamai ba sa zama haka akwai mafita an gane illar ko eh, haya da kuma siyarwa an hada ciniki guda biyu kamar yanzu misali in ina da gida na ba da hayarsa shekara ɗaya kawai kuma bayan an yi wata biyu sai na zo da wani sai na siyan masa gidan nan ba tare da na ce masa akwai wasu a ciki ba zai zo ya ce dole sai sun fita haka ne ko kamar na hada ciniki da kuma haya to shi ma fa wancan kawai mutum ɗaya dai na bawa shi ma duk iri ɗaya ne sai suka ce inda abin yake akwai mafita na farko idan an zo za a zauna za a ɗaura za a ɗaura wannan ɗin a ce kawai na baka haya wannan mashin ɗin za ka ringa kamun balance kaza da kaza da kaza kai kuma ka bari a zuciyarka in an gama za ka ban masa shi ba da shi din bane ba ya dawo iri iri ɗaya ne ko misali zan yi shekara zan baka wannan hayar shekara ɗaya an rubuta an yi komai yana kama yana kama shekara ɗaya tana yi sai ka ce to malam yanzu na ga gaskiya tunda kana da amana kana da waye yanzu zo mu zauna mu kuma ɗaura wani cinikin ko kuma wani wata yarjejeniyar aka zauna ya ce to a rubuta daga yau na ban mai wannan a daidaita sauyin kyauta iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba ne eh? Eh, amma ƙarshe me ake so a je dama a ban masa kuma ka samu kuɗinka saboda eh shi ne ai tunda wannan ba bawa dama ba daura ba abu na na barin ƙarasa na biyu na biyu kuma ko kuma a zo a ce bayan wata bayan wata biyar misali ko shekara ɗaya an gama sai in ce to yanzu zo mu ɗaura wani cinikin nawa za ka sai wannan abin zan siya misali kimarsa ta kai dubu goma shi kenan zan siyan ma dubu biyu kaga an kuma ɗaura wani cinikin an dai gujewa ciniki biyu cikin ciniki ɗaya an gane an guje masa inda za a kawo ishkalin shine idan haya facis aka bayar wane ne zai ringa gyarawa idan haya cewa zai ringa gyarawa ina jin ishkalin za ka kawo mm. mm. na Mm-hmm. dai umi ake ce wannan mm-hmm. ka wannan an huta ba haya ka bayar ba shi wannan wani irin ciya ake gaya masa da larabci bai taqsid ko bai taqsid ka bayar mm-hmm. eh na kawo eh. Eh. kuma sai nake ganin ina da wannan eh. kayan kodanta eh. kuma tana dan a ƙasa sai ce to wannan zai si ne wannan tafiya mhm. zai si mm. wannan guda ɗaya ta wannan din ba kuɗi ba zan ƙara mata ba kan farashin ta yadda take nake so su da ita ina si da wannan dubu ɗaya wannan kuma wanda ba ta tafiya da can dubu ce kuma za ka si wannan ita ma wannan goma wannan ɗaya wannan goma wannan mm. shi yana da daidai da wannan da daidai da wannan daidai da wannan da ake kawo yau na malamai sun saba mai <laughs> wannan din ba amma wannan ai ba a karkashin wannan muka kawo ba ko eh. a karkashin wannan muka kawo yau hmm? ka sharɗanta akadi cikin akadi a karkashinsa muka kawo cewa dole sai ka sai wannan sannan zan siyan ma da wannan kaga dole ka wajabta masa idan zai yi ciniki dole ne sai ya yi wani ciniki shi ne ake uh, wannan amma misali akwai shi ma mafita idan abin da za su kawo akwai mafita misali za ka iya ɗaukowa ka haɗe su kawai ka haɗe kuɗin su ka ce ina sai da wannan wani misali kana sai da wannan dubu hamsin wannan dubu biyar kawai sai ka haɗe su gaba ɗayansu ka ce kana dubu goma sha biyar dubu hamsin da biyar ne ba ka ce dole in ka sai wannan sai ka sai wannan ba a daman cinikin guda ɗaya ne su biyu an gane amma ka sharɗanta ka ce in ka sai wannan to dole ne sai ka sai wannan matsala ce wannan za shiga cikin sharɗanta mu da wannan matsalar mu warware ta amma dai ta ja mu kai tsaye an gane matsalar ko da yadda za a warware ta to inda iskalin yake ku ne wannan kuka fi mu sani akan abin da ya shafi ya za a yi dokokin tunda na haya face su ya bambanta da in baka haya ko to a nan ne za a dole a gyara wannan misali na baka ya face misali mashin wane ne zai yi idan taya ta lalace tunda dole ta lalace waye zai gyara eh? Eh. Hmm. Eh. shi ne kayan ne yake babba kenan babban gyara kamar taya ko wannan ko tip ko wani abin amma akwai wanda ba shi yake ba eh. to kaga idan ciniki ne na siyan ma daman ba ruwa na ke idan kuma haya ne fa ba haya facis bane haya ne kawai na baka haya shi kuma waye yake gyara gyara duka ne kayan ne yake gaba ɗayan duka kawai mai ne yake sa a shi haya facin amma an canza da dai na sani saboda mun bayar da hayan mashin na san cewa taya da wannan mai wannan yanzu duk gaba ɗaya shi yake to kamar ba haya ba ne to don haka eh eh don haka kawai gashi nan na baka suna ba masu dojin haya hmm. yanzu ba zai iya aiki ba saboda sai ya bayar eh, lallai da san tun mashin suna to ai wannan an huta ce da mutane a cire kawai sunan haya din ma shi kenan a huta yi eh, ciniki take zama bai bai'u taxis ko in baka kaza an huta ai ai yafi wannan ma yafi sauki kawai a cire to sai dai inda matsalar take shi inda illar haya face su din yanzu take anan da zai mutu fa shi wanda yake a mashin din hannunsa wani ban san da mutuwa ba amma na san inda zai yi wata takwas eh. ya kasa ƙara sauran wata biyu to za a kwace mashin din a ba wani kuma wanda aka ba wani mm. ya wata biyu zai ƙarasa eh. idan ya ƙarasa wata biyu ya wata biyu zai ƙarasa ya zama nasa a wancan din? Eh. Ah. to kaga an samu matsala

Mm. amma idan ka gaza ko shi wata ne mm. wata goma kai ka gaza to kawai za mu fasa illar haya kenan da a ce siya ne ai ba wannan sharadin sai an ka kasa yawwa shine to kaga an samu matsala kenan mm. kamar ya eh eh a banza shi ne ai daman matsalar shi sa daman suka ce magana mafi inganci shi sa ɗin bai halatta ba sai an cire irin waɗannan ɗin ko dai a siyar ko a bashi haya shi ne yawwa to kaga shi ne iskalin duk da wasu daga cikin mu'asirin sun halatta wannan ɗin amma dai gaskiya za ku ga akwai cutarwa a ciki don haka dai magana mafi inganci shine wannan sharaɗin a cire shi ko kuma a ba da haya ko kuma a bada siyar kawai in an in an siyar ai ba zancen cewa idan baka cika ba idan baka cika ba zuwa za ya kwace a je a bawa wani har ya cika sai kuma a dama da abinka in ba haka ba wancan kudin kuma shikenan sun tafi hmm. ya samu a sama ba wannan to da matsala irin wannan eh. an tabo 'yan kasuwa ke eh hatta inda da zai ai akwai mafita a nan ko wace mafita zai yi eh, in bai haɗe su ba ma ya zai yi akwai inda zai yi yawwa ya ce wannan wadda aka fi so kudinta kaza wannan kuma kudinta kaza shikenan ya huta ba wanda kayansa ne yi ba wanda ya sai mai magana ya huta haka na ga da yawa wasu suke yi a saudiya haka suke yi wannan ya fi kawai ka ce wannan kaza wannan kaza shi ke nan ka huta ba sai ka shiga wancan sabanin na malamai ba yana da kyau a ringa gujewa irin wannan ɗin domin a samu kudin su yi albarka na? eh eh eh <laughs> kada kada a bashi da ya kara mata kudi shi ma kawai ya fi Eh. Hmm. Eh. kaga an ce ma lallai sai ka siya da kawai ya ce gaba ɗaya yake sayar da su ya huta amma a ce in ka sai wannan sai ka sai wannan ciniki biyu ne ba haka ne ko amma da an haɗe sun zama ciniki ɗaya shi kenan an fita yawwa kenan fa ita shari'a ayi kalmar tana domin al'ibra eh? a'a ne al'ibratu bil bil wal ma'ani la bil alfabi wal mabani ba yi ta ba farko kuma nan ya kata eh, a wannan al'ibratu bil bil wal ma'ani la bil alfabi wal mabani ba alfazin kawai wannan ba ma'anar da wannan din kai wanda ake duba an gane tumala ya ce wa kullu shartin lazimun lil akwai mai muka ce akwai akwai wannan cinikin da aka kawo a ce wannan misali a tamfa yan makaranta malaman makaranta suna kawo wannan kaza idan za ka siya za ka ban kuɗi hannu dubu goma za ka ban sai bayan wata ɗaya dubu goma sha biyu misali ciniki ne shi ciniki biyu ne cikin ciniki ko ya halatta

Eh. kuma ko shakka babu idan muka duba maslaha ta shari'a za mu ga cewa ya halatta wannan in kuka koma wannan eh, bai'ul araya an san bai'ul araya ko ya yake bai'ul araya yawwa ma'ana misali ina da ina da kada abin da ya tsawaita amma dai saboda wannan abin da malam ya ka tabbas haka ne idan muka duba za mu ga kowanne yana da maslaharsa an gane idan na ce ma dubu goma wannan lokacin in za ka ban hannu kuɗi hannu dubu goma idan sai nan gaba ko nan da wata ɗaya dubu goma sha biyu kowanne yana da maslaha da ni mai siyarwar da kai mai siyan zai mu iya yin kiyasinsa inda magana mafi inganci bayul araya za a iya yin kiyasi saboda dalili dalili ne ya tabbata bai'ul araya shine ina da bishiyar ina da gona ta dabino misali lokacin dabino yayi an gane yayi dabino danye ya fito kuma kun san ya fi daɗi an fi son sa kai kuma misali baka da dabi baka da wannan gonar amma kana da tsohon dabino busasshe afwan an gane ko kuma ba shi za mu ɗauka ba mu ɗau salam ai an san salam an san salam ko ba san salam ba ko salaf ina da gona ina son yi noman shinkafa sai dai ba ni da kuɗin ba ni da kuɗin yi misali in na noman a yanzu nan da wata biyar shinkafa za ta fito kai kuma kana son shinkafa nan da wata biyar ga kuɗin a hannunka yanzu za ka iya ban kuɗin nan gaba asali ya halatta ka ban kuɗin yanzu ni kuma nan gaban baka abin asali bai halatta ba saboda an samu wannan ko yawwa to amma sai shari'a ta keɓance bai'u salam cewa ya halatta yanzu in baka kuɗin da za ka yi noma asali ma baka komai ba da kuɗin za ka siyo iri za ka siyo wannan kai nomar bayan in ka nome ni kuma in zo in karba ya halatta wannan bayu salam ya zatar da mutanen Madina suna yi hadisin Abdullahi dan Abbas ya tabbatar da su ya ce inda ya kasance fi kainin ma'alumin wa wazanin ma'alum ila waktin ila ajalin ma'alum ko ila waktin an gane in aka haddade aka komai ya halatta to anan sai malamai suka fitar da hikima cewa idan muka duba za mu ga cewa kowanne ya samu fa'ida ni mai gonar na samu fa'ida saboda da baka ban kuɗin ba ba zan iya ba da haka dole ne idan ka tashi siyan shinkafa kwano eh, buhu ɗari ana sai da ita miliyan ɗaya ba za ka ban miliyan ɗayan nan ba dole ne in ma rage haka ne ko dole ne in ma rage saboda na samu fa'ida na yi wannan kai kuma fa'ida da za ka samu idan an nome shinkafa nan za a baka fiye da ta ka kun kowa ya samu fa'ida to idan muka duba wancan ma za mu ga haka ne in dai ka bani a yanzu shikenan zan je fa'ida ta zan yi amfani da kuɗin idan kuma sai nan gaba fa'ida ta za ka ƙaran dubu biyu misali kai kuma fa'idar ka na baka yanzu ka yi amfani da shi makasudin shari'a sun goyi bayan wannan cewa ya halatta din duk da wasu sun faɗi bai halatta ba amma idan muka duba makasudin shari'a ba zai shiga cikin bai a tanfi bai a saboda ba a ɗaura ba yi an gane kafin a ɗaura ne na ce ma kaza da kaza an gane wannan to alhamdulillah ثمالا أن يتشو كل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حلت محرمة أو أكسه آه، فباطلات فعلما أم بهم جنن بيتم كو مين قرأة لنا أقول قد تقص علي بتاي آه، ما لا يتشو تستعمل القرأة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم ana yin amfani da ƙura lokacin da abu ya rikirkici aka rasa aka kasa gane wanda yake da haƙƙi a ciki minal haƙoƙi auladar ta za'umi ko kuma aka samu cin karo cin karo na haƙoƙi a ake amfani da ƙura an san mai ƙura ko me ya ke kiranta da hausa ƙuri'a shi ne ƙuri'a yauwa ita ce ƙuri'a ƙuri'a wanda ta zo a ƙur'ani ko fasahama fakana minal mudhadin ita ce dai lokacin da aka zo eh, annabi yunus da jirgin nan ya ƙi tafiya sai mutane suka ce lallai a ciki akwai wanda ya saba wa Allah don haka a zo a yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan annabi yunus aka cilla shi cikin ruwan nan haka maryam mahaifiyar annabi isa lokacin da aka zo ana rigingeniya wajen wa zai ɗauke ta ko إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون da aka yi ƙuri'a sai ta fitowa zakariya ya ɗauketa ta kuma maza sallama ya kasance idan zai fita tafiya yana yin tsakanin matansa kuma wancan shar'u man ne wannan kuma shar'un lana ne dan haka shar'u man qablana ya zama shar'un lana maza sallama yana yin ƙuri'a duk ta fito yana tafiya da haka kuri'a ta halatta da nassin wannan hadisin da kuma za mu ɗauko wacin shar'u man qabalana ya ake yin ta shari'a ba ta haddade ma ba an gane ku ɗau ƙa'ida duk lokacin da shari'a ta ce ai abu kaza amma ba ta haddade ma ba to urfi ne zai haddade ma an gane urfin ya ake yi shi zai haddade ma wanda kuma hakan akwai dalilai da yawa mu ɗauka misali dalili ɗaya hadisin eh, zainab bint jahshi ko wannan ce da tazo take gaya wa manzo sallama tana yin jini har kusan wata guda manzo sallama me ya ce mata sai ya mata ta zauna tai kwana nawa hudu ko kwana biyar ko ko kwana eh, afwan kwana hudu ko biyar ko shida ne ko ko shida shida ko bakwai ta zauna ta yi daidai da yadda matan garin inda take suke yi sai mazan sallama ya mai da ita mai urf din wannan din wannan din to haka duk abin da shari'a ta zo da shi ba ta haddade ba a nan urf yake shigowa ai an yi ka'idar urf ko za a yi tana gaba an yi ko ba sai an tsaya ana bayani ba to yanda ake yi a garin ita za a ringa yi wannan ana yin ta a wajen abubuwa guda biyu idan ya kasance an rasa misali abubuwa guda biyu sun zo amma an kasa gane wane ne wanda ya cancanci wannan abu misali mutum ne ya zo sai ya ce da matarsa yana da mata guda biyu ko uku ko hudu sai ya nuna wata ya ce ya sake ta to sai Allah ya jarabe shi da mantuwa ko kuma irin mutum nan ne mai mantuwa aka zo aka rasa wacce ya saka daga cikinsu wacce ya saka dole kuma sai ɗaya ta saku dole cikinsu kuma su ma ba su sani ba an rasa wacce ce to a nan an samu muba an kasa gane wanne ne sai a zo a yi ƙwar'a duk wata ta faɗawa ta saku an gane wannan duk wata ta faɗawa ta saku haka malamai suke kawowa bayan nan wa zai iya kawo wani misali ga misalai nan da yawa hmm.

Mm. Mm. da kalmar kuba wallahi wannan <laughs> me kuke gani za a yi a nan misali eh? na anya za a yi ƙuri'a ai mecece illar da ya sa aka ya sake su eh. da haka duk sun yi laifin za su shiga cikin illa za su shiga cikin wannan da ya riga mm. Mm. eh amma illar za mu koma ba za mu koma wacan ka'idar ba al'ibratu bil maqasid wal mabani la bil alfazi wal ma'ani illar ita ce wannan an gane illar ga abin da yasa yayi saki duk suna ciki saboda sun fada cikin wannan abu amma irin wannan ɗaya ya nuna daman kawai ya ce ya sake ta a za aka rasa ko misali ka mana wani misali eh, za a iya yi za a iya yi za a iya yi duk su manta duk gaba ɗaya su alaikun salam mhm. wace ce ta daga wayar sai aka ce wance ce wace yake nufi eh, duk lokacin da lafazi ya ci karo da niyya wani ake gabatarwa niyya waccan ka'idar ita ce za ta hau niyya za a wannan ga wanda yake nufi niyya za a dauka shine yayi ka'idar ake kama shi al-ibratu um, bil maqasid wal mabani la bil alfazi wal ma'ani ka'idar niyyar da shi lafazi ai tabi'i ne ilmiya wanda shi sa malamai suka ta abin da ya shafi eh, saki da waye an ka duba babin saki ka ga babi ne da bashi da daɗin karantawa musamman alfaz ɗinsa da daɗin karantawa yana da wahala saboda niyyar idan lafazi ya saba da niyya ko kuma idan ya niyya ba tare da lafazi ba ko lafazi ba tare da niyya ba an tilasta masa zaka ga babi ne mai wannan to amma dai niyya ita tafi ko mai ƙarfi eh, min al-huquq aula an gane wannan mas'alar ko ana yin qur'a ko kuma idan aka samu tazahum aka zo abubuwa guda biyu kowa ya cancanta ya za a yi misali ah, an zo an yi jarabawa kuma mutum ɗaya ake so mutane guda uku sun zo ana so a ɗau aiki kowa ya ci an rasa ya za a yi an rasa murajjih don kuskure ne a zo kawai a rajjaha ba tare da murajjiya ba shi suke ce masa tahakkum ko ba tare da murajjiya to duk an rasa kowanne ya cika abin da ake so ɗari bisa ɗari kuma kowanne yana da babba tun da a Najeriya ake kowa yana da babba kuma wanda ya turo shi ɗin nan duk matsayinsa da tun da yanzu abin da ake cewa kenan wa ka sani to duk kowa zan zo abin da za a yi sai a zo a yi ƙura'a sai a zo a yi ƙura'a mm. eh. shi kenan ya ci wanda ya riga shiga idan suka zo tarafa yanzu ana nufin duk komai duk an jarraba eh a <laughs> inda tare suka zo aka <laughs> to sun zo tare wannan ba zai zama wannan ba gaskiya ba zai zama murajjih ba da dai misali wannan ya zo karfe 8 daidai wannan kuma ya zo karfe 8 da minti 5 da bambanci amma in sun zo dai wannan ya zo karfe bakwai in an ce a zo takwas sai wannan ya zo karfe bakwai da arba'in sai wannan ya zo takwas daidai murajjih ne wannan ba za in aka yaka an yi zalunci ko tunda takwas aka ce kuma ya zo daidai ana nufin yanzu sun zo daidai in sun zo karfe takwas shiga da wannan da dai an ce wanda ya riga shiga amma wanda ya riga zuwa sun zo da karfe takwas to an rasa ya za a yi sai a yi ƙuri'a za a iya ɗaukar takarda a rubuta wannan yes wannan no wanda sai a watsa ta wanda ya ɗauye shi ne wanda ya ɗauno kuma ba shi ba ne na a ba shi haƙuri kuma ba a zalunce shi ba ba a zalunce shi ba to a nan ana yin irin wannan ko kuma misali da misalan da suke kawo wannan ya cancanci kiran sallah wannan ya cancanci kiran sallah kuma kowa eh ne daman dalilin da mun kawo yana ƙuri'a wadda ta fito sai ya tafi da ita shine nan aka samu hadisin nana isha na farlanta tayammum ko da sauransu wanda kuma mutum yana da mata bi shi ma ya halatta ya cancanci ya ringa irin wannan din sai dai in dama ya tsara wannan tafiyar ta wani ce da wancan za a tafi wannan tafiyar da wancan za a tafi shikenan ya huta to tasta'mal alqur'atu inda al-mubahi min al-huquqi aula da tazahum shi ma wannan mas'alar an gane ta ko an gane sosai ba ta da wahala mas'ala ce da za a nazzala ta akwai tambaya ko kuma ƙarin bayani alaikum salam shi ne ya faɗa ya ci duk wata targa gani sai a ya sake ta ko kuma eh amma eh mm. ya a ba shi a ba da amsa eh? dole a zuciyarsa akwai wadda ya niya yawwa dole akwai wadda ya niya yawwa dole akwai wadda ke yi na ba ruwanta ba ita haka sakawa ba wadda ya niya sa akwai wadda ke nufi sai dai in a zuciyarsa yana nufin duk wadda ta riga ɗauka amma <laughs> ba wannan ba inda babu abin da mutum zai yi a ce ba niya ko a ce bai yi niyyar abu kaza eh. <laughs> hannunsa yake ko ba ta yi laifi ba ya sake ta a ta sauku ko ba ta yi laifi ba ya sake ta ta jiddu ثلاث hunna jiddu an جد wa والطلاق farraja wal'itab shi hadisin da inganta ba ma warraja shi ne inganta warraja in ban manta ba ko na itak biyun dai annika da kuma attalak wannan ba a wasa a cikinsu in wasa ne gaske ne gaskensa gaske ne babu wasa a ciki shi auren ne aure kenan amma akwai shurut wannan lafazi kawai ya faɗa akwai sauran abubuwa akwai sadaki akwai eh, siga ai eh, sigar kagan yace na bayar yayi ijab shin shi ya karba kabul ita ce sigar bai ba a samu wannan ba shaidu Mm. yauwa haka ne daidai amma ka cire urfi saboda shari'a ce ta zo da waɗannan duk abin da ka faɗa na shari'a ne ba na urfi ba ne na shari'a ne yanzu misali da za a samo shaidu guda biyu ga waliyinta ga wakilinsa ko aka zo aka eh, ɗaura aure ba wanda ya zo misali ko mutum biyu suka zo ko mutum uku auren ya ɗauru amma al'adar mu haka ake yi ko ba zawara ce ba haka ake yi ko ba zaura ce a ce dai mutum babu kowa sai mutane ne ya ɗauri saboda shari'a ta zo da haka urf ba zai shigo ba urf ba zai shigo sai dai misali da wani abu ne na ƙari wanda yake bai tasiri a asali ba shine za a ce urf an yadda da shi tun duk da shari'a ba ta zo da shi ba amma bai tasiri a asalin abin da shari'a ta zo da shi misali taron da ake kafa wannan da shi duk da akwai hadisin da malikiya suke kafa hujja a alilun nikah ko a sanar da aure sannan kuma a buga eh, wannan mandiri da sauransu to wannan shine na sani ba ko akwai kuma ba zan goge ba ma ban dai taba bi kai ba al-itaq ne da ar-raj'a daya ya inganta yana tare da waɗancan biyu dan ko bai inganta shine nake shakka amma wannan nikah da kuma talak babu sabani kan cewa hadisi ne mai inganci tare da ɗaya daga cikin waɗancan biyu ma ban taba jin ta ba al-itaq ne wanda yake mai ingancin ko yawa to ar-raj'a kuma shine wanda ba shi da inganci ko a gaban su akai wannan